أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى بالجزاء وبعد ينقوى ما سسر رمو أديري واندلوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba mu gushe ba har yanzu muna ci gaba da tattaunawa da abin da yake da alaƙa da ilimi da yadda ya kamata a nemi shi da yadda ya kamata a nemi ilimi don Allah ɗin kamar yadda muka ainihin wato faɗa ita harka ta ilimi ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara masa ya nemi gwargwadon abin da zai bauta ma Allah da shi kafin ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sa malamai suke cewa ɗan adam yana da janibi guda biyu akwai janibi na aljasadu akwai janibi na arruhu janibi na aljasadu shine jiki abinda yake gina shi shine abinci da haka za mu ga sababin abin da zai gina jikin dan adam daga sama yake zuwa shine daga ruwan sama Allah madaukakin sarki da ya faɗa cikin suratu qaf yace wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid sai ce rizqan lil ibadi wa ahyina bihi baldatan maita a al khuruj sannan Allah ta'ala ya faɗa yace allazi ja'ala lakum al arda firashan was samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun sannan idan muka kalli kuma ta janibin abin da yake gina ruhin ɗan adam shine wahayi da haka Allah da ɗaukin sarki da ya tashi sai ya aiko abinci sababinsa daga sama da haka abin da zai zamanto sababin gyaruwar ruhi ɗan adam shine daga sama shine wahayi da haka za mu ga Allah yana kiran wahayi a ƙur'ani kai tsaye ce masa rai zai ce a ta'amurin lahi falatas da ajiluhu subhanahu huwa ta'ala amma yi shirikun yunazzilul mala'ikata bin ruhi shine ne aibil wahayi ka ka وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا هكا الله يكراش يتمسى الوهي masa abu. wannan shine abin da ya kamata kowane mutum ya kokari ya kiyaye don haka mutum a matsayinsa na ɗan adam duk lokacin da aka zare ransa to gangar jikin ta zamanto ba ta da ainihin wato amfani shi yasa wato abul fatihil busti yake faɗa yake cewa ya khadimal jism kan tashqa bi khidmatihi a tatlubu ruha fi ma fihi khusran ya kai wanda ka bata lokaci gurin wa jikinka hidima yadda zaka gyara su yanzu ya zaka ka nemi riba cikin abin da yake akwai tabewa a cikin sa yace akmil alan nafsi tastakmil aqbil alan nafsi tastakmil fada'ilaha ka fuskaci yadda zaka gyara ranka dan ka cika falalar ita ran taka sai ce fa'anta bin nafsi la fa'anta bin nafsi la bil jismi insanu ta hanyar gyara ranka ne kawai za ka zama cikakken mutum ba ta hanyar gyaran ainihin wato jikin gama da haka kowane mutum ya yi kokari ko da shi ba malami ba ne to ya kokari wajen lazumin malamai da kokarin yin wani abu na addini dan ya san shekar ya zoma cikin dib idan ya mutu ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yana da uziri. kuma Allah maɗaukakin sarki zai karɓi ƙuzurinsa amma ka zo duniya ka rayu baka san komai na addini ba ka koma zuwa ga Allah a cikin garuruwa irin waɗannan wanda saƙo na addini yake kai wa mutane to gaskiyar magana duk mutumin da ya mutu irin wannan yanayin ya zo da abubuwan da babu yadda za a yi Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi uzurinsa shi yasa wani malami yake faɗa yake cewa wato maninta ha ilal alim don mutumin da ya ji wajen malami ya zauna tare da shi wala ya ƙadiru ala an yi hafazar ilma ga shi yana son ya karatu amma Allah ya jarrabe shi ƙwaƙwalwa ba ta iya ɗaukar karatu in an faɗa ba zai iya haddacewa ba sai ce duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala ba zai taɓar da shi ba sai ya karrama shi da abubuwa guda bakwai abu na farko ya ce yana nufaddal muta'allimina sai ya samu falalar wanda suka zauna suka koyi karatun tunda da shi aka zauna ake yin karatun wato dukkan wata falala da Allah zai mu wani a gurinsa don ya zauna ya koyi karatun wannan ba zai sa Allah ya tabar da shi ba a ce to shi ma ba za a yi masa wannan falalar ba abu na biyu ma da majalisin indahu matukar yana zauna a wannan majalisi na karatu to kana mahbusan an dhunubi wal khata'i an riga an tsire shi daga zunubi ko fadawa kuskure masallaci ana karatu majalisi ana karatu a daidai wannan lokacin mai haɗa ka cikin da faɗawa mai ko kuskure abu na uku shine idan kharaja min manzilihi duk lokacin da ya taso daga gidan shi zuwa inda ake yin karatun nan tanzilu alaihi rahama rahama za ta dinga sauka a gare shi abu na hudu shine idan jalasa indahu in ya zo gurin malamin ya zauna fatanzilu alaihi rahmatu sai rahama ta dinga sauka akan shi tusibuhu bi barakatihim sai ainihin wato ta dinga samun sa saboda albarkar zama majalisin da ake yin ainihin wato karatu shi yasa zaka ga wasu ba malamai bane amma lizumin su daga inda ake yin karatu yau da kullun yau da kullun zaka kuma zai wahala ka iya samun su a ce wai suna yin abu cikin dib idan su dib a'a abu biyar matukar yana ainihin wato sauraren karatun da ake yi to tuktabu lahu alhasana za a dinga rubuta masa kyakkyawa akan kowace kalma da ya saurara abu na shida shine mala'iku za su dinga lullube shi da fakafikinsa da su saboda yadda akan abin da yake yi daga lokacin da ya fito daga gida zuwa inda zai je karatun har ya dawo abu na bakwai duk lokacin da mutum ya fito daga gida zai je wata halka da ake yin karatu to kullu kadamin kowace irin kafar sayar fa'uhu da ya ɗaukaka ta ya aji to za ta kasance kafara wajen kankare masa zunubai da kuma ainihin wato daga ainihin wato jajarorin da kuma ƙara masa wato kyakkyawa a gurin Allah subhanahu wata'ala abu na ƙarshe da nake so in janyo hankali dangane da wanda suka koyi karatu da wanda za su koyar da shi shine a yi ƙoƙari a koyi karatun don girman Allah a kuma isar da shi don girman Allah hadisi ya tabbata a cikin sanar da tirmizi Allah ya ji kansa Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato yi masa ainihin wato rahama wanda hadisi ne wanda yake da matukar ainihin wato ban tsoro a cikin sunan tirmizi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi kashedi da kuma ainihin wato abin da ya shafi jan kunne da ainihin wato gargadi al-imam at-tirmidhi Allah madaukakin sarki ya ji kansa ya rasu hijira 279 ya ka wannan hadisi a babu ma ja a fi riya'i wasu ma'a babin abin da ke magana dangane da riya da kuma kokarin ji da jiyarwa a kan wannan ne na ga wani malami ya rubuta littafi a kan wannan hadisin ya sa masa suna na ilil ikhlas bukatuwar mu zuwa ga duk abin da za mu yi mu dinga yin shi don Allah al'imamu turmizi ya kawo wannan hadisi mai lamba ta dubu biyu da ɗari uku da tamanin da biyu yace haddathana suwayd ibn nasr qala akhbarana abdullah ibn al-mubarak qala akhbarana haywat ibn shuraih qala akhbarani walid ibn abi al-walid abi usman al-madani anna uqbah bin muslim haddathahu uqbah ibn muslim shi ya bashi labari anna shufayn al-az asbahi haddathahu ya bashi labari cewa annahu lallai shi fa dakhala madinata shi al'imam abu huraira ya shiga madina fa'ida huwa birozulin kawai sai ga wani mutum wato shi shufayyanul asbahi ya ba da labari cewa wata rana ya shiga madina yana shiga madina fa'ida huwa birozulin sai ga wani mutum ƙarista ma alaihin nasu mutane sun taru ana ta karatu da ya ga yadda aka cika halkan ana karatu faƙali sai ce man haza waye wannan wanda yake ba da karatu aka taru aka cika majalisinsa faƙalu sai suka ce abu horaira ta ai wannan shine abu horaira ya ce fadanautu min husaini kusa ga abu horaira hatta ƙa'attu hasse da na zauna bai ne dai gaba ga al'imamu abu horaira ko yi haddifin nasa alhali yana ba mutane hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama falin ma sakata lokacin da ya yi shuru wakala khala majalisi yau fanta ba kowa qultu lahu sai nace masa as'aluka bi haƙƙin ina hada ka da Allah wa bi haƙƙin lama hadisan sami ita min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yayin da zaka bani labarin hadisi daga annabi aqaltahu wa alimtahu wanda ka san shi kuma ka kiyaye shi فقال أبو هريرة سيئ الإمام أبو ya ce masa afalu wallahi zan aikata. la naka hadisan wallahi sai na baka hadisan da haddathani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda annabi ya bani labari aqaltuhu na kiyaye hadisin wa alimtuhu kuma na san hadisin thumma nashara abu hurairah sannan sai al-imam abu hurairah ya fadi ya suma nashagatan famakkasna qalilan yace sai muka zauna dan wani lokaci thumma afaqa sannan sai al-imam abu hurairah ya ƙara miƙewa faƙali sai ya ce na naka hadisan wallahi sai na faɗa maka hadisin da haddasa nihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda annabi ya faɗa min fi hadal baiti a wannan ɗakin ma ma'ana ahadun gairi wa in ban da ni da shi ba kowa na ثم نشغ ta na shigatan شديدة sannan الإمام أبو هريرة ya ƙara faɗuwa ya suma suma mai tsanani sun ma a faƙa sannan sai ya farka fa masa hawar jihahu sannan sai ya shafi fuskarsa fa sai ce afu'alu zan aikata la'uhaddisan naka hadisan wallahi sai na baka labarin da hadisan da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bani labari wa'ana ana wa hadal baiti ni da shi a wannan dakin ma ma'ana ahadin gairi wa gairu in banda ni da shi ba kowa ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة سنن الإمام أبو هريرة يقال فاتوا هيسوما ثم مالا خرا على وجهي سنن يكركتي يكف أكم فسكسا فأسنته علي طويلا سين جنجن الدشي أدكينا لوك تشميطون ثم أفاق سننسي الإمام أبو هريرة يفرقا يتي حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي النبي يبان العباري أن الله تعالى idan kana yawmul qiyamati idan ranar alkiyama ta yi yanzu ibada ibada Allah zai sakko zuwa ga bayi li yaqdi hom don yi hukunci tsakaninsu su wa kullu ummatin kowace al'umma kuma tun tana gurfani kamar yadda Allah ya faɗa yake wa tara kullum ummatin jasiya ka ga kowace al'umma a gurfani fa'awwal manya da obihi bihi rajul annabi ya ce farkon wanda za a fara kira mutumin da jama alƙur'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ilimi na littafinsa wa radulun da mutumin da ƙutila fi sabilillahi aka kashe shi gurin daga addinin Allah wa radulun kasirul mal da mutumin da ya tara dukiya mai tarin yawa fa yaqulu Allahu sai Allah ya ce mu wanda ya karatun alkur'ani. alam u'allimka shin ban sanar da kai ma anzalto abinda na saukar ala rasuli akan annabi na ba wala zai ce haka ne bala ya rabbi an yi haka Allah zai tufa fama za a limta ko amilta fi ma da me kai aiki cikin abin da aka sanar da kai wala zai ce kunta komo bihi na tsaye da wannan littafin naka ana al bangare na dare wa ana an da kuma bangare na wuni to dan wa kai zai ce Allah na yi dan neman yaddarka ne fa yaqulu Allahu lahu sai Allah ya ce masa kazabta ƙarya kake wa taqulu lahu mala'ikatu sai mala'iku su ce masa kazabta ƙarya kake wa yaqulu Allah Allah zai ce bal aratta an yuqala fulanan ay bal aratta an yuqala inna fulanan qari'un kayi ne dan a ce wa na makarantun alƙur'ani ne wa qad qila kuma an riga an ainihin wato faɗa wannan ita ce ainihin wato babban manufar da ta sa kai wannan wa ƙarƙila kuma an riga an ainihin wato faɗa wannan shine mutum na farko da za a fara da shi inna fulanan ƙari'un faƙari da haka wannan faƙari mutane mutane yaban da mutum ya yi damar saboda shi a nan duniya tun da sun riga sun gama to sakamakon ya riga ya cinye an riga an ainihin wato gama sannan wannan yake nuna maka cewa don ga mutum ya yi karatu to bai sha ba sai ya aiki da abin da ya karanta kuma sai ya yi karatun da aiki da shi don Allah sannan idan an je gaban Allah subhanahu wa ta'ala zai ainihin wato sha sannan ya zama to ainihin wato tsarkakaki wannan ita ce shawarar da Sheikh Muhammad Salihu al-Usaimin ya ba ɗalibai a cikin littafin shi Kitabul Ilm cewa duk mutumin da yake son girma ko yake son ya tara duniya ko yake son ya tara mutane to yayi hakuri ya tsarkake zuciya wajen neman ilimi dan Allah da karantar da shi dan Allah idan kai dan Allah kudin wanda yake sawa a same su Allah ne Allah sai hore maka hanyar samun su jama'a in suka taru wanda yake da damar ya tara mutane a gaban ka shine Allah sai tara maka su idan girmama ka kake so a yi duk lokacin da kaga girman Allah wajen koyon karatu da koyar da shi Allah sai ya sa mutane su ga girman ka amma duk lokacin da ya zamanto ba Allah a zuciyarka to babu yadda za a yi duk waɗannan abubuwan guda uku da kake nema daga ko ɗaya daga ciki ya iya samuwa ainihin wato a gurin ka wannan yana ciki Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa yake cewa waye uta bi sahibil mali za a zo da ma'abucin dukiya fa yaqulu lahu sai Allah ya ce masa alam wasi alayka ashe ban yirwata maka dukiya ba hatta lam ta tahtadu ila ahadin har sai da ta kai ka kai matakin da baka bukatar komai a gurin kowa qala bala ya rabbi zai ce yi ka alqala Allah zai ce fa ma za alimta fi ma atituka da me kai aiki cikin abin da na ɗauka na baka na dukiya ƙala zai ce kuntu asalin rahima na kasance ina sadar da zumunci wa ta kuma ina yin sadaka Allah zai ce masa dan wa kai fa yaqulu Allahu lahu zai ce ai Allah nayi dan kai ne sai Allah ya ce ina kazabta ƙarya kake wa taqulu lahu al mala'ikatu sai mala'iku ta ce masa kazabta ƙarya kake wa yaqulu Allah ta'ala Allah zai ce masa bal aratta an yuqala fulanun jawadun kai ne dan a ce wani duk garin nan ba wanda ya kai shi kyauta da taimakon addini faqad qila zaka kuma an riga an faɗa maka wannan wa yu'ta billazi qutila fi sabilillahi za a zo da wanda aka kashe wajen daga addinin Allah fa yaqulu lahu Allah zai ce masa fi ma za qutilta akan me aka kashe ka fa yaqulu zai ce umirtu an umarce ni bil jihad fi sabilika da in tashi in yi jihadi dan daga addinin ka fa qataltu ne yaƙi, hatta kutiltu har sai da aka kashe ni shi yasa da aka zo aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل كذا كذا كذا كذا أي ذلك في سبيل الله النبي يتي من قاتل لتكون كلمة الله هي الأولية فهو في سبيل الله تولنا da mutumin da ya karantar dan ya samu duniya da wanda ya karantar dan a girmama shi da wanda ya karantar dan kaza duk ba su da wani sakamako a gurin Allah sai wanda ya kawai manufar karanta wasu shine addinin Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka wannan shine wa yaqulu Allah ta'ala lahu Allah zai ce masa dan wa kai zai ce Allah nayi dan neman yaddarka ne Allah zai ce kazabta ƙarya kake wata taqulu lahu mala'ikatu mala'iku a tarin kiyama kaka haka za su kalli za su ce kazabta ƙarya kake wa Allah Allah zai ce masa bal aratta an ƙala. fulanun jari kayi ne don a ce wani babu wanda ya kai shi jarumta faƙaɗi ƙila za ka kuma an faɗi wannan sun madaraba rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala rukubati sannan sai annabi ya daki gwiwa ta in ji al'imama abu huraira faƙali ya ce ya aba huraira ta ya kai aba huraira ula'ika salasatu waɗannan nau'in guda uku da ka gani su ne awwalu khalqin lahi farkon halittu na Allah tusa'aru sa'aru an-naru wanda wuta za ta fara yin kumallo da su ranar tashin ainihin wato alkiyama don haka ya zama wajibi ta wanda zai je koyo karatu da wanda ya koyi karatun yake karantar da shi duk tsoron Allah wajen koyon karatu don Allah da kuma yin aiki da shi don Allah wannan yana daga cikin hanyoyi da zai sa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsiratar da mutum mun sha faɗa a munasabobi da dama ɗaya daga cikin azkar da ake bayan sallar asuba idan an gama akwai Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan to babu yadda za a yi ilimi ya kasance mai amfani sai idan mai shi ya hada abu guda hudu na farko ilimin da yake yana da amfani zai koyawa mai shi asidiku gaskiya gaskiyar tsakaninsa da mutanen da yake mu'amala da su ko tsakaninsa da Allah subhanahu wata'ala ta yadda ba zai iya fitowa ya karfin hali ba abinda Allah bai ci bai ci ya ce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai faɗa bai ci ya faɗa duk lokacin da ka ga mutum yana da awar ilimi amma zai iya kwanta kama Allah karya ya kwanta kawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙarya to wannan ilimin sa ba mai amfani bane gaskiya na biyu zai koya masa ainihin wato al'imanu imani da kuma reshen ainihin wato imani na uku zai koya masa taƙawa jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sannan na hudu zai koya masa al'amanatu amana amana ce za ta sa ka ga mutum ko da za ta kai zuwa gaibar duniya ba zai iya ha'intar Allah da addinin Allah ba kuma mutanen da Allah ya ɗauko ya danƙa su amana a hannun shi a babin karantarwa ba zai taba iya ha'intarsu ba duk yadda kake kai babba ne da girma da matsayi a gurinsa duk kowace irin ɗawainiya kake mai randa duk ka ne mai faɗa ma gaskiya yakan kawar da wannan ya faɗa maka gaskiya a babi na amana to wannan shine alama ilimi wanda yake yana da ainihin wato amfani ilimi idan ba shi da amfani sai ya koyawa mai shi kuma abu guda hudu na farko sai ya koya masa alhirsu kwaɗayi wannan kenan shine abu na farko da zai koya masa kwaɗayi Ka ga mutum duk irin yadda za a taka addini ba matsalarsa bane in dai shi bukatarsa ana masa to haka zai ci gaba da bayani cewa <clears throat> ana taimaka ma addini saboda shi shi kaɗai shi ne addinin na biyu duk ilimin da ba shi da amfani sai ya koya wa mai shi alkadibu ƙarya da aka dukkan wanda ya inci sabon kansa zuwa ga ilimi aka jarrabe shi yau gobe jibi gata aka same shi yau ya yi karya gobe ya yi jibi ya yi gata ya yi ta wannan gaskiyar magana alama ne na cewa wannan ilimin ba mai amfani ba ne sannan sai ya koya masa alkiburu jiji da kai duk wanda ko gan shi yana da alaka da ilimi kowane mataki ya taka ya zama mutakabbiri jiji da kai da nuna isa ba kuwa ma ya isa mu'amala da shi ba ina to wannan iliminsa bai da amfani don haka annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kowa ya san ba haka yake ba sannan ilimin da duk zai da amfani sai ya koya wa masa shi mai shi ainihin wato alhasadu sai ya koya masa ainihin wato hassada shine wani Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa ni'ima shi kuma yana fatan ni'imar ta gushi yayin da kake kiran mutane zuwa ga addini sai kada da an ce wani ya bulla a wani guri to kamata ya yi ka ji a ranka ka ji daɗi saboda ka samu ɗan uwa wanda zai taya ka saboda yadda ya zama wajibi ka yi a nan da ba don samu wasu a can ba wannan wajibcin yana nan a kanka sai ya yi sai ka yi ka yi ashe sanda kake kiran mutane zuwa ga Allah wani ya bulla a wani guri shi ma yana kira ya toshe kofar da in ba don shi yana gurin ba kai sai ka je ka toshe ta amma ne saboda zakatan mutane ba ce da zaran a gari ka taso kana karantarwa in aka san ka da zaran kaji wani ya bulla a can saboda wai gudun shi ma kada a san shi zai kawo ma matsala sai ga mutum kawai ya har gima da shi da rikici da shi wannan duk yana nuna cewa abin da ake ba Allah ake nufi ba shi yasa ake samun wa'annan ainihin wato matsalolin haka duk mutumin da yake nufin Allah da aikin sa to ya kamata ya nisanta kansa da irin wa'annan ainihin wato dabi'u wanda suke ainihin wato marasa kyau ne wannan yana daga ciki to saboda haka abu na kusa da ƙarshe-ƙarshe akan wannan ainihin wato gaba din duk mutumin da yi kokari gurin luzumin inda ake karatu da lizimtar masu karatun Allah subhanahu wata'ala zai iya karrama shi da abubuwa guda shida abu na farko shine Allah madaukakin sarki zai masa takrimi da halartar cewa yana halartar gurin da malamai suke zaune kuma babu wani majalisi a duniya mafi alheri irin majalisin da za a zauna ana ƙoƙarin koyawa mutum alhalalu wal haram ya san abin da yake halal ne ya san abin da yake haram ne halal ɗin ya mu'amala da ita haram ɗin don ya guji mata wannan shi ne da su ne mutanen da babu yadda za a yi wanda yake zama da su ya ainihin wato tsiyaci abu na biyu lizimtar ka ga inda ake gudanar da karatuttuka na addini kullum man yaktadi bihim duk wanda ya koyi da su malaman to falahu mislu ujurihim yana da kwatankwacin ladarsu ba tare da an tauyi tasa ladar ba gurin bashi nashi sakamakon idan an je gaban Allah subhanahu wa ta'ala abu na uku shine law ghafara li wahidin minhum yashfa'u lahu da Allah subhanahu wa ta'ala zai maɗe daga cikin su gafara ya shiga aljanna Allah ya kiyaye ba fata ake ba shi ya samu matsala to za a iya bashi ceto shi wannan wanda yake jagorancin gurin a ce ka ceci wani dama sharaɗin ceto dole a samu izini sannan wanda za a yadda da za a ceton Allah subhanahu wa Ala maɗaukakin sarki ya yadda da shi abu na hudu yubarridu qalbahu min Majalisar fussa duk lokacin da mutum ya maye gurbin wato zama inda ake karatu na addini to za ka ga Allah ba zai jarrabe shi da zama majalisi na fasukan mutane ba ko dai dama ya zamanto kana mu'amala da majalisi na alheri ko majalisi na tsiya kuma ba ka so kai mu'amala da majalisan da kasan na fasikai ne to kai kokari ka mai gurbin ka da inda yake majalisi ne na mutanen alheri wato inda zaka ka karu da wata matsala ta addini ko da ku kai ba malami ba ne haka duk kuma mutumin da yake luzumin inda ake karatu na addini zaka ga da izinin allah allah ba zai bar shi ya rude bai zamanto yana faganniya da ka gan shi ka gan shi cikin tashin hankali amma daga lokacin da ka nisanci duk wani abu na addini baka san komai ba wala zai wahala in an ganka ana ganin ka sai an ga rikitaccen mutum rudadde kai sannan abu na biyar yadkhulu fi fi tariqil muta'allimin wasu salihin idan an zo ya shiga cikin ribibi wato wajen hanyar masu karatu da kuma mutanen kirki saboda duk lokacin da aka zo majalisi aka samu malami da duk wanda aka samu tare da malamin a lokacin a irin hukunci ɗaya za a yi musu yadda ake kaddara mutumin kirki ne to haka za a kaddara wanda suke zaune a gurin su ma mutanen kirki ne abu na ƙarshe wajen koyon karatu akwai bin umarnin Allah subhanahu wata'ala shi yasa Allah ya ce walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna da haka yanda malami ya koyo karatu wasu suka zo suna ainihin wato koya wannan ya shiga cikin maganar da annabi ya faɗa cewa ma wato wa ma jalasa fi baitin min buyutillahi yatadarasuna bainahum in suna at-tadarus akwai wanda yake karatu akwai wanda ake karantawa to sai rahama ta sauka a wannan guri muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saukar da rahama a duk inda muke dan tsarkin sunayensa abinda muke karatu na addini Allah ka bamu ikon aiki da shi Allah ya sa kar ya zama matsala akan mu kamar yadda annabi ya faɗa yace wal qur'anu hujjatul laka aw alayka Allah ka sa qur'ani ya zama mana hujja wajen tsira a gaban Allah ba ya zama mana hujja gurin shiga wuta ba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh